ka san me yake bani mamaki eh. idan na ji jarumtar mutanen karkara sai ka ji da mutanen da in ka ji wani an faɗi yanzu misali kamar tarihin ba wajen wani la ila illa <laughs> kai ai kakana ne ai ni din da kake gani hatsabibi ne ba karamin hatsabibi kai wata rana muna gona eh damusa da ta ka san yadda ne da ita damusa kai kai kai kai kai wato da na kama da bakin damusa haka na bara shi zaki fi da to kaga nan da kinan kaji da kinan kaji yadda ka san dutse haka zaka ji da kaji ba hankali da kaji da an shi ai nan din nan yadda ka san dutse nan haka yake in ƙara ta ai karfi kai ban haka eh. ai karfin tsiya ne da ni gani kuma da zafin rai mm. alƙuran gani da zafin Allah Allah wallahi Eh, kin kwarai kuwa wato haka nake karas duk inda naje na samu yanzu zaki karas haka nake ina samu karas haka nake yadda ka sarra ce kuna haka nake zaki ne ya balle an ce ya shigo layin layin wato Zai ci mun kafa, zai ci mun kafa, zai mun shirin bakin da kawai ba. Kwarai kwa ina gani. Amma gani wannan ba. Ban sani ba. Gabbar na ba da kai wannan mutumin kare. Amma inan ne kai wallahi. Allah ga A inan ne ya sunan ka. Allah in da Allah. Allah inan ne. Kai ka san ka girma. Eh ba. Dan yi kuli kuli wallahi sai. da Allah ka san ka girma da Allah ka daina mutane kariya za ka zo ka mun kariya ka ce wani ji ba wallahi ba ni da kyau wallahi ba ni da kyau dan ba yau lahadi bane eh. wallahi da ran lahadi kai mu hako billahi lazi in na dinga tankada ka a ah, ga ga ga ga cikin ku ne wajen